وقليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قدياتا تبتك ألا وبنجز تالكي ميكومي ميتككين إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha takwas ga watan shawwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da arba'in, wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan yuni shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan rana mai albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a na ustaz dr muhammad nasir karim hafi aql ta'ala ina gani wannan shine majalisi na goma sha bakwai a karatun wannan littafi kafin azumi mun kwana a majalisi na goma sha shida a shafi na ashirin da hudu to abinda na manta shi ne za mu tashi saniyan ne ko ko ya kulu shafi biyu ta <laughs> na saboda wanda nake littafin da ke hannuna ba shi ba ne wanda ne amfani a wancan wancan ɗin ban san inda yake ba shi sa na zo da wani sabo to na kasa tunawa ina ne muka kwana na'am malam yake cewa ya kulu shatibiyu rahimahullah imamu shatibi Allah ya ji kansa da rahama ya ce imamu shatibi tuwufiya ta'un din nan da kake gani a ma'anansa tuwufiya ya rasu wannan yana daga cikin ka'idoji da malamai suke amfani da shi a wajen wallafe-wallafe idan suna wallafa littafi wato kamar a ce wato abbreviation maimakon a sa tuwufiya completely sai sa ta'un ta'un din nan alamar cewa ya rasu shekara ta 790 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fil muwafaqat a cikin littafinsa al muwafaqat fi usul shari'a asalin wannan littafi ya gina ta ne akan usulul fiqh al-muwafaqat fi usul shari'a littafi ne akan usul fiqh yana zuwa a mujalladi biyar yana zuwa a mujalladi hudu yana zuwa a mujalladi biyu juz'i bi bi ma'ana juz'i ɗaya da biyu uku da hudu yana zuwa haka wannan littafi littafi ne mai wato amfani ga ɗaliban ilimi wanda suke so su kafu akan sanin menene usulul fiqh saboda ya rubuta wannan littafi duk inda kake ji ana cewa makasidu shari'a al ko da aka ji malamai suna cewa manufofi na shari'a guda biyar to a cikin wannan littafin shine wanda ya kawo su kuma ta yadu a bakin malamai mafi galibi to a cikin wannan littafi za ka tadda imamu a shatibi ya ambace shi to imamu shatibi yake cewa يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي أنا سكن لفظي نسنة على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم akan duk abinda ya zo wanda aka carato shi daga manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa alal khususi mimma lam yanussu alaihi alaihi fil kitabi was sunna al aziz malan yace alal khususi musamman aka keɓance shi mimma lam yanussu alaihi fil kitabi al aziz kebance abinda ba a samu nassi a kansa ba a cikin ƙur'ani buwayayye littafi buwayayye bi ma'ana abinda ba a samu nafsi a ƙur'ani ba sai hadisi ya zo da shi ina fata an gane to shi ma ana kiransa a sunna lafazin sunna ƙur'ani bai zo da shi ba amma hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa ya zo da shi su ma wannan shi ma ana kiransa a sunna malam ya ce ya ɗauko shi ne a cikin wannan littafi al-muwafaqat fi usul shari'a juz'i na hudu shafi na uku dama muna magana ne akan mafhumus sunna ko ta'rifus sunna inda ba'd al-usuliyyin wa ahli lugha muna magana ne akan sashe daga cikin malaman usulul fiqi da kuma malaman harshen larabci tunda a ka'ida malaman usul sun raba kashi biyu akwai mutaqaddimina akwai mutaakhirina mutaqaddimina sune waɗanda suka gabaci waɗanda suka zo a bayansu su ne suka fada a cikin karnin nan salasata qurun al-mufaddala karni guda ukun da aka didita ta akan dukkan wani karni a cikin karnonin zamani ko al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine sahabbai tabi'ai atba'ut tabi'ina sune karnin da babu wani karni da ya kai su daraja a tsoron Allah babu karnin da ya kai su daraja a ilimi babu wanda ya kai su daraja a sanin ya kamata da rayuwa ga baki daya dukkan sauran al'umma ƙasa da su suke to a cikin wannan ƙarni, imamu shafi'i ya fada a ciki saboda shi ne mutumin farko da ya fara rubutu a usulul fiqh imamu eh, shafi'i lokacin da ya shiga bagadada saboda ya yi yawace yawace a falastin aka haife shi maman shi ta zo da shi garin makka ya zauna a garin makka yana maraya ya zauna a hannun sufiyanu bin uyayna ya yi karatu na ƙur'ani da hadisi da tafsiri da fikihu sai ya ce yana so ya je madina wajen imamu malik bin anas sufiyanu bin uyayna ya rubuta saƙo ya ce ya ba sarkin madina ya haɗa shi da imamu malik saboda darajar da imamu malik yake da shi imam shafi'i ya kai wa sarkin madina sako daga sufyanu bin uyaina to a wannan abin sai sarkin madina yake cewa shi da an ce ya ɓuɓɓugo dutsen uhudu da ya fi mai sauki da ya tunkari imamu malik saboda kwarjini da imam malik yake da shi a wajen ya kai shi wajen imamu malik ya zauna ya haddace muwadda malik kafin ya zauna a gaban malik da kwana goma sha biyar ya haddace muwadda malik har imam malik ya ce ina littafinka Ba ka da littafi kuma za ka zo karatu wajen malam sai ya ce ai ina yin hadda ne sai imam malik ya ce karanto min inji sai fara kala haddasa ni malikun an wani imam malik ya ce yana jin daɗin karatun sai yana ce mai zid zid shi kuma imam shafi ya ce to ni kuma ina ta ɗan ja da baya saboda na ga dattijo ne kada in tsawaita karatu ya daɗe wato ya gaji a tsayi wanda yake ya ce shi ko imam malik yana ta jin daɗi yana ce mai zid zid zid yana yi can sai ya kalle shi ya ce kai yaro Allah ya haskaka zuciyarka da ilimi kada ka bakanta shi da sabawa Allah da ya gama karatu da fikihu a wajen imam malik sai ya ce to zan yi tafiya guzuri na neman ilimi ina za ka ya ce zan je kufa inda yake so ya haɗu da muhammad bin hassan shaibani ɗalibi daga cikin ɗaliban imamu abu hanifa don shekaran da imamu abu hanifa ya rasu shekarar aka haifi imamu shafi'i shi kenan imam malik ya ba shi guziri na dirhami 178 ya ce ganawa guzurin ka ƙara gaba wajen neman ilimi ya tafi ya zauna a kufa bayan ya gama ɗan karatunsa a hannunsu sai ya shigo garin bagadada inda ya haɗu da imamu ahmad bin hanbal to a lokacin ne abdurrahmanul mahadi ne khalifa a nan bagadada sai ya ce mai don Allah saboda imam eh, shafi'i wato wato hujja ne a ɓangaren harshen larabci duk wani littafi da za ka karanta na lugha na larabci sai ka ji an ce ƙala shafi'iyu kamar yadda sai ka ji an ce ƙala laisu allais bin sa'ad wanda imam shafi'i ya je haɗu da shi a misra sai ka ji an ce haka saboda aya ne a ɓangaren harshen larabci aya ne a fiƙihu, aya ne a tauhidi kowane fanni in ka taɓa shi za ka ce shi ne abin da ya karanta sai ce don Allah ka rubuta mana wani littafi wanda sababbin musulunta wanda ba su san harshen larabci ba zai sa su ƙware su san harshen larabci da kyau ta yadda ba za su yi wa ƙur'ani hawan kawara ba da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya gaya mata ya ce da kuma larabawa da kuma waɗanda suke ba larabawa ba don su koyi harshen larabci su daina kurakurai a harshen sai zauna sai rubuta littafi ya sa mai suna ar-risalatu littafin farko a usulul fiqh kenan to wannan littafin bayan ya bar bagadada wannan ya rubuta ta ne a shekara 197 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kaga yana karni na biyu kenan ko sai ya tafi Misra inda ya haɗu da Lais bin Sa'ad to a misra sai ya ƙara rubuta wannan littafi sai sa mata suna da fim suna ar-risala sai malamai suka bambanta suka sa mata suna ar-risala kadima da risala jadida wanda ake nufi da risala kadima shine wacce ya rubuta yana bagadada wanda ya rubuta kuma yana misra sai suka sa mata suna ar-risala jadida sai suka bambanta ta saboda shine farkon littafi da aka rubuta to da tafiya ta yi tafiya sai mu'tazila suka shigo fannin usulul fiqi sai suka yi barna in ka ji malaman hadisi suna cewa wato an raba hadisi akwai gharib akwai aziz akwai mashhur da mutawatiri wannan guba ce ta mutazila asali mutazila da suka samu kafa daula a lokacin ma'amun da ya hau taragon mulki ya jawo ahmad bin du'ad al-mu'tazili to shi ne ya dasa masa wannan mummunan aƙidar tun daga wannan lokaci sai suka kawo wa'annan ƙa'idoji ta bazu a ɓangare na ilimi kuma a farko-farkon wato daula abbasiyya suka yi wannan aiki to daga nan gubar sai kasance ta yi na so ila yau mina haza a ɓangaren malaman usul fiki suna cewa khabaru wahid khabaru ismail sai su ce khabaru salasa a ɓangaren malaman hadisi sai su ce ma gharib shine hadisin da aka rawaito wajen mutum ɗaya aziz shine hadisin da aka rawaito wajen mutum biyu mashhur shine hadisin da aka rawaito wajen mutum uku zuwa tara sai suka sa shi a wannan ka'ida to dalilin da ya samu tazila suka fito da wannan ka'idar sun zauna sun karanci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suna da ka'ida a aqidarsu aqidarsu shine duk da ka gani mai kyau shine abinda kwakwalwa ya nuna maka duk nassin da ya saba wa kwakwalwa suka ce a wayatsar da nassin a yi amfani da kwakwalwa to wannan dalilin ya sa sai suka dasa wannan suka ce to irin hadisan nan da suka saba wa aƙidunmu sun faɗa wannan kasa-kasan to bari mu fito da wannan ka'idar to malama hadisi suka ce mun amince amma dole a aiki da shi tunda sun istilahi ne da suke amfani da shi to wannan a bangaren malaman usulul fiqh kenan da harshen larabci to shine malai yake cewa wa'annan malaman usul ga ka'idarsu Allah ya sa mu dace wa qala ibn munzir imamu ibn munzir fi lisan al-arab a cikin lisan al-arab nasa ya wa qad takarrara fil hadith dhikru ya ce hakika ya maimaitu a cikin hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ambatan kalma ta sunna wa qala ibn manzur fi lisan al manzur fi ya ce wa ta karrara fil hadith dhikru sunna yace hakika ya maimaitu a cikin hadisi ambatan sunna Wama tusarraf minha da abinda ake sarrafawa na ma'ana na cikin kalman sunna wal aslu fihi malam yace asali a ciki kalman sunna a tariqa yana zuwa da ma'ana a harshen larabci hanya wasiyara da kuma tafarki وإذا أطلق وإذا أطلقت في الشرع فإنها يراد بها ما amara bihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'iza utliqat fi shar'i idan aka saki kalman sunna a shari'a ta musulunci fa innaha yuradu biha to kalman ta sunna ana nufi da ita ma amara bihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam shine duk abinda manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yayi umarni da shi wa naha anhu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi hani daga wannan aiki wa nadaba ilaihi kuma ya kwadaitar da al'umma zuwa gare sa qawlan wa fi'lan a magana ko a aiki mimma lam yantiqu bihi alkitabu aziz daga cikin abinda littafi buwayayye qur'ani kenan bai yi furuci da shi ba bi ma'ana abinda ƙur'ani bai zo da shi ba sunna ya zo da shi wali haza yi ƙalu fi ajillati shar'i malam ya ce dalilin wannan ake faɗi a dalilai na shari'a alkitabu wa sunna ƙur'ani da hadisi saboda hadisi yana kawo an hukunce hukuncen da ba za ka tar da shi a ina ba a ƙur'ani ina fata an gane ai al-ƙur'an wal hadisi ƙur'ani da hadisi wannan magana ya zo a cikin lisanul arab mujallaji na goma sha uku shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar malam ya ce kuma ka duba an nihaya fi garibin hadis na ibnul asir mujallaji na biyu shafi na ɗari hudu da tara zuwa ɗari biyu da goma za ka tadda wannan bayani yanzu misali ƙur'ani ya zo cewa ana ramadan ko ina fata an gani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu Qur'ani cewa Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ba har zuwa karshe ba faman shahida minkum shara falyasumhu ko nan fi'lu mudari'un ne maqrunun bi lam al-amr yadullu ala al-wujub ku yi ku yi azumin to kaga wannan nassi ne na me na Qur'ani to sai yanzu mana wani wata ne shawwal sai kuma ga wani hukunci da ƙur'ani bai zo da shi ba sai sunna ya zo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya ce man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyami dahar hadisin ruwayan imamu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi yace duk wanda ya azumci watan ramadana sa'an nan ya bi shi da kwanaki shida na watan shawwal za a rubuta masa lada kamar ya shekara yana azumi kaga waye faɗi wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin imam muslim ya rawaito wannan ruwaya daga abu ayyub al-ansari sa'annan imamu abu dawuda ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan ɗinsa daga abu ayyub al-ansari haka imamu eh, ibn maja ya rawaito sa daga abu ayubal ansari haka imamun nasa'i ya rawaito sa daga abu ayubal ansari haka imamu darani ya rawaito sa daga abu ayubal ansari haka imamu ahmad ya rawaito sa daga abu ayubal ansari imamu tirmidhi sai ya rawaito sa daga sahabbai kamar haka ya rawaito sa daga abu ayubal ansari ya rawaito sa daga sauban maulan nabi sallallahu alaihi wa sallam ya rawaito sa daga rawin islam shine abu huraira radiyallahu ta'ala anhu sa'annan kuma ya rawaito sa daga jabir dan abdullahi ina fata an gane yanzu waye sunnata mana wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ma yake ce maka wani lokaci ana amfani da sunna akan abinda qur'ani bai zo da shi ba ina ba ta an gane kaga anan waye ya ce ka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayan imamu ibnu maja sai ya ce ladar ramadan yana daidai da wata goma shawwal guda shidan nan yana daidai da wata biyu in an haɗa ya zama na kenan sha biyu kaga wancan kenan can a hadisin bukhari da mutum, hadisin amru bin al-as abdullahi bin amru bin al ai manzo Allah ya hana yin azumi siyamu dahab ko azumin kullum to tunda an hana ka a can to bari a kawo wani abin da zai maka ne replacement ina fata an gane to can an ce ka kai in ka yi baka da ladansa in ka ce kullum za ka ta yin azumi baka da ladansa dalilin kenan saboda shi wannan sahabi yaro ne matashi ka san matashi yadda yake da kuruciya da san me riko da aiki da abu sai ya daina kula matansa sallah in ya shigo sallah daga isha'i yana shigowa in ya kabarta sai asuba ina fata mun gane sai asuba sai asuba kuma dare baya kula ta baya ruwan shi kawai azumi da safe kuma da daddare ya kwana yana sallah da safe kuma ya tashi da azumi sai matar shi ta kai karansa wajen babansa dan kafa ga abin da yake dare sallah rana azumi bai da lokaci na sai manzo sai baban shi kai shi kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ya kake sallah yace yana dawa daga sallan isha in na kabarta sai an kira sallah sai dai wuce masallaci ai matashi ne yana da karfin da zai iya ne zai iya jurewa haka sai manzo ya ce ya kake azumi ce kullum <laughs> wato irin yana ji da karfi ganuwa karfi sai manzo ce mai a'a ce ya kake karanta ƙorani Ya ce dare yake sauke ƙorani duk yake sauke ƙorani manzo ce ina ba daidai ba ne. ka karanta ƙorani a wata ko a sati ko a baya ko a kwana goma ko a sati ko duk bayan kwana uku babu karance ƙur'ani ƙasa da kwana uku ina ba ta an gane azumin da kake yi kullum a'a kakka yi ka yi litinin da alhamis sa'annan kuma ka yi sha uku sha hudu sha biyar na kowace wata shine ayyamul biyu sai ce ya maki Allah ina da karfin da zan yi fiye da haka sai manzo Allah ce to kai siyamu siyamu Dawud azuma annabi Dawud yau kai gobe ka huta sai ce ya maki Allah ina da karfin da zan yi fiye da haka sai manzo Allah ce to babu azumin da yafi wannan kuma kaga in an irga yana da rabi kenan ko yayi rabin shekara yana azumi rabin shekara yana cin abinci to kaga can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ayi azumi na kullum to nan kuma sai aka ce in kai za a baka ladar kamar kayi azumi kullum kaga bonus ne ko me ya zo da wannan sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga tunda manzan Allah ya faɗi wannan yanzu me ka yi kaga qur'ani bai zo da shi ba amma ne sunna ya zo da shi sannan duk magabata suna kan wannan cewa ana yin azumin sitta shawwal ina ba ta an gane tun daga kan irin su sa'idu bin musayyab malamin malamin imamu malik muhammad bin sirin malamin imamu malik sannan imamu hassan al-basri ina ba ta an gane ya rasu imam malik ma yana yaro don ya rasu shekara hijira na ɗari da goma shi ko imam malik an haife shi ne casa'in da uku bayan hijira kaga lokacin imam malik kwata-kwata bai wuce shekara goma ba ina fata an gani to duk sahabbai suna kan wannan a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gani kaga wannan qur'ani bai zo da shi ba amma ne sunna ya zo da shi Allah ya samu dace a cikin marwaita mutum ɗaya ne kawai bai rawaito shi ba shine wa imamu al-bukhari ina fata an gani. to wani zai iya kawo maka shubha cewa ai imam malik ya faɗi a cikin muwadda malik daga yahya cewa bai ga mutanen madina suna yin sa ba dalilin ka je ka koma cikin al tamhid ko al-istiskar sharhin tamhid na Ibn abdul ka duba ka ga menene dalilin da yasa imam malik ya faɗa haka a zamanin imamu malik dan anas ana raɗa cewa wai sitta shawwal cikwasan ramadana ne sai imam malik ya ce ni ban ga magabatan mu kan sitta shawar cewa ci kusan ramadana kake haka ba kuma ban taba ganin wani yana aikata shi ba sai ce muna jin tsoro ma wannan maganan da ake cewa sitta shawar ci ramadana ne ya zama bid'a kaji asalin maganan ke ina fata an gane to kakka rudu da wani ya zo ce maka ayyin sita shawal bid'a ne asali kenan in baka yi karatu ba za a dinga maka kwallo da kwakwalwa kuma mutane ne yau da yawa saboda ba su san kimar maganar manzon Allah ba an ce ma manzon Allah ya ce ayi sai ka zo ka ce ai wani malami ya ce bid'a ne waye malamin ana cewa manzon Allah ya ce ina fata an gane in an ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to ba ta buƙatar wani maganan wani malami a doron ƙasa ina ta an gane ya yi na amanu la tuqaddimu baina yadayin Allahi wa rasuli haka Allah ya ce ya kuwa da suka yi imani kar ku gabatar da maganan wani makuluki sama da maganar Allah da manzansa to amma da yake mutane sun wato ba su da seti a addininsu. su an ce ma nan manzo Allah ya ce can kuma an ce ma wani malami ya ce don girman Allah in mutum na da hankali ba sai ya wahala ba ko tunda an ce ma ne manzo Allah ne ya ce wannan ai ba za ka wahalar da kanka ba mutane da yawa sun haramta wa kansu falala wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'ummansa in baka yi ba ba wanda zai ce ma ka saba wa Allah amma ne falalar ce ta ne ta kuma ce maka shikenan amma duk wanda ya ce ma wannan aiki bidi'a ce to shi ne ya zo da bidi'a saboda babu magabatan da suka fahimce shi akan haka ina fata an gane ga asalin yadda maganan yake yadda imamu malik ya ba da amsa amsar wannan maganar cewa saboda a wannan lokacin ana cewa sitta shawwal cikwasan ramadana ne sai ce to shi ne ga wani ma'abuci ilimi a garin madina yana ɗaukar shi haka ba Shi ne amsar magana asali ka je ka yi bincike ka je ka karanta at-tamhid ko al-istisqa sannan ka duba maganganun da malamai suka yi akan wannan ka duba sharhi na Abu Dawud Aunal mabud ka je ka duba shi ka je ka duba tafsir al-ahwazi na Imam Tirmidhi ka je ka duba sharhin Nawawi ma na Imam Muslim zaka ga duk maganan da malamai suka faɗi akan wannan amma babu wanda ya inkari cewa wai ba da asali hadisin wansu malamai sun samu matsala wansu suna ganin bai inganta ba wansu suna gani ya inganta idan aka tattara hadisin imam muslim ya rawaito sa shin hadisin da imam muslim ya rawaito da ifi ne sannan abin da imam muslim ya rawaito a sahihinsa akwai wanda zai ce maka da ifi ne ina fata an gane ina faɗin wannan ne saboda da yawa daga cikin mutane sun cuci kansu sun hana kansu to wanda ya ji wannan yana da dama muna da kwana nawa yanzu to kaga za ka yi jera guda shidan ka kakka haramta wa kanka wannan falala Allah ya sa mu dace na'am shi kenan na'am yana da wato hajja ba na imamu musulun ba ne ba na imam musulun kadai ba ne saboda haka duk hanyar bi ta turuq na hadisin hadisi ne ingantacce ina fata an gane saboda haka babu wani rudani akan ingancin hadisin kawai abinda mutane muke so su tarbiyyatar da zukatansu duk lokacin da malami zai yi magana a matsayinka na musulmi ka sa kanka ka'ida duk bayanin da zai ji da haka ji a bakinsa ka sa wa kanka ka'ida ka jira ya ce Allah ne ya ce ko manzo Allah ne ya ce ka jira wannan maganan in ka ji yayi shafe ne ta ne ya gama tatsuniyarsa ko soki burutsu bai ce ba Allah ya ce ko manzo Allah ya ce ba ajje maganan nan a gefe kakka ce ƙarya ne kakka ce ne gaskiya ne ɗaya nan kawai ka ci gaba da ibadarka amma in ka ji yayi bayani ya ce Allah ne ya ce to kage yanzu baka da wani abin nan in ka ji ce ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce sai ka tsaya ka ji hadisin ya inganta ko bai inganta ba in ka ji hadisin ya inganta shi kenan baka da wani abin nan kuma dole ka ji ina ba ta gane in ko bai inganta ba ka ce to alhamdulillah tunda hadisin bai inganta ba dama ba bauta tawa Allah da ne hadisi laifi kenan ka huta amma in mutane suna bin girman malantan mutum ne misali cewa babban malami ne ya faɗi kaza dole maganan nan daidai ne to za ka halaka saboda ai ba annabi ba ne shi yana kuskure ina fata an gane to kai ka tarbiyyatar da kanka tunda mutum ne shi zai iya daidai wani lokaci a wajen karatu malami zai yi bincike da sauransu ya zo yi bayani tafiya ya tafiya sai ka ga binciken da kansa zai gano cewa wannan abin ba daidai ba ne ba yana dawa ya warware ba ina fata an gane to wannan shine adalci na ilimi an fahimci matsalar in kai faɗi magana ko ka ba da fatawa sai ka gano cewa ba daidai ba ne ka hana imamu abu hanifa kamar yadda imamu al-harawi ya kawo a cikin zammul kalam nasa yana da ɗa da ake kiransa Hamad, yana da malami Hamad ibn abi suleiman Hamad ibn abi hanifa to shi kuma imamu abu hanifa mutum ne wanda ya kutsa wa ilmul kalam ilimi na falsafanci da ya gano ilimi ne na shirme sai ya tuba ya koma yana karatu wata rana yana shigowa gida sai ga ɗansa yana tattaunawa a wani babi daga cikin babi na ilimin farsafanci sai ce ya hamad mallazi ta kudu fi, kai hamad me kake kutsawa a cikinsa sai ce kunna na kudu fi babi kaza wa kaza fi ilmin kara. ai mun kutsa ne a babi kaza da kaza a fagen ilimi na farsafanci sai ce ya hamad da'il kalama ya ce kai ɗanawa ne hamad ka ƙara shiga wannan ilimi na falsafanci sai ce ya abati kunta ni bi zalik yace ya kai babana ai kana ce mu in koyi wannan ilimin sai ce al'ana unhika an to yanzu na hana ta saboda ne ya gano cewa ba daidai bane ko to haka shi amana na ilimi yake in ka ba da fatawa ne ko ka yi karatu a iya ilimin ka abin nan shine daidai tafiya sai tafiya sai ka gano ba daidai bane to wajibi ne amana ta ilimi ka zo ka warwarewa mutane cewa jama'a da ina da fahimtar abu kaza amma yanzu bincike ya nuna mun ba daidai bane saboda haka na fita daga wannan fatawa na koma kan kaza shikenan an gane wannan ya faru da Imam Malik wata rana aka tambayi Imam Malik me hukuncin tsefe yatsu Imam Malik ya ce ba komai ɗalibi daga cikin ɗalibansa yana zaune sai da aka gama fatawar sai ce wa imam malik ina da hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanto mai hadisi imam malik ya ce haza hadisun hasan wannan hadisin mai kyau ne sai ce wa ma sami'tuhu qat illa al'an ce ban taba jin wannan hadisin ba sai yanzu ya cire imam malik daga kujeransa na imam malik kuma in kai da kake cewa imam malik ya san komai to ga imam malik ya ce ban taba jin hadisin nan ba sai yanzu gobe yana zuwa sai ba da fatawa ya ce jiya na ba ku fatawa akan cewa tsetsefe ya tsuba sunna bacci. to na samu hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku tsefe ya tsinku in kuka zo yin alwala sunna ce kaga wannan shine amana ta ta ilimi Allah ya sa mu dace malam yace saniyan as-sunna ma kana alaihi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sunna ita ce abin da manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a garin shi da alayensa ya kasance a kai min al'ilmi wal'amali walhadi wal hadi wa kullu ma a bihi mutlaqan na daga ilimi da aiki da ilimin da kuma shirya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu ma bihi mutlaqan da kuma duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sake kai tsaye to shi ma sunansa ne sunna ina fata an gane to akwai sunna adiya akwai sunna ta al'ada ina fata an gane yanzu misali sai mutum yanzu sai ce zai auri bazawara sai ce hmm, ya fara da sunna eh sunna ce amma adiya ina fata an gane al'ada an fahimci matsalan dan kada ka ce ah, ai sunan manzo shi shine in saurayi zai fara aure ya fara da ne da bazawara to ga Jabir ya auri bazawara shi ma saurayi ne sai manzo Allah ce me kayi aure ya ga hannunsa da fatsafatsi na za'afaran da ya shafa sai ce mai kayi aure ne ya ce eh, ya ma'aikin Allah na yi aure sai ce me ka aura sai ce bazawara sai ce Allah dikir me yasa baka auri budurwa ba Tulaibu Hawa tula'ibu kana mata wasa tana maka wasa sai ce ya ma'aiki Allah ka san mahaifina ya rasu a yake kudu ya bar min kannai mata kannai na mata su wajen shida zuwa bakwai saboda haka sai na ga idan na auri yarinya karama babu wanda zai dinga daura su akai abin da yake daidai wato yayi aure saboda maslahar kannan shi mata wa yake yin wannan a yau in shi burinsa ne aure ne budurwa amma ya ga cewa in ya auri budurwa za su zama dukkansu iri ɗaya ba wanda zai iya nuna ma wannan ba daidai bane wannan kaza sai ya duba wanda ta dan goge a rayuwa sai ya aure ta saboda maslahar kannan shi mata kaga nan manzo Allah kuma ya ce mai me yasa baka auri budurwa ba kana mata wasa tana maka wasa ashe kenan sunna ce abiya ina fata an gane kada ka dauke shi ka ce a ah, ai dole sai mutun ya in dai kana so ka raya sunna ka fara da bazawara <laughs> ina fata an gane ka akwai masu irin wannan fahimtar to ba daidai bane suna ce adiya ina fata an gane to haka sunonin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suke kuma kaga manzan Allah ai ya aurina na Khadija ne qabla al kafin ne kafin ya zama annabi shin shi sa malamai suka ƙara wa juna ilimi shin abinda manzan Allah yayi kafin ya zama annabi sunna ne ko ba sunna ba ina fata an gane don kada ka ce ai dole sai wannan kaga ai gashi nan kuma ai a bayan annabta ne ya ce ma Jabir me yasa baka auri budurwa ba ina fata an gane to tunda Jabir ya karanta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda zai auri mace ya je ya ganta ina fata an gane kuma manzo Allah ya hana ka zo ka suranta wani cewa akwai wata yarinya mai kaza mai kaza a ka bar shi ya je ya gani saboda zaka iya suranta ta sama da yanda take ko in ya zo ya gani zai ga aka zan haka to amma ya je ya gani in ya gani in ya samu natsuwa sai ya aure ta ina fata an gane in bai samu natsuwa ba babu karya a cikin neman aure ka ce to na dan jari, ina fata an gani damar izini ne ai to shi sa shi jabir kuma ya ce fa khatabtu jariyatan sai na nemi wata bazawara fatakhabbatu khalf al-ashjar hatta ra'aytu ila ma yad'uni ila nikahiha na dinga boyewa in tana tafiya a garin Madina sai je boye bakin bishiya in za ta wuce sai in kalle da kyau in kalle in samu har sai na da na ji na samu natsuwa a wannan matan ta tantance aure ta sannan sai dai aure ta ai ina fata an gane to shi ma a wannan babin kaga wani bangare ne na sunna Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa kasiran ma yaridu itlaqu sunna fil hadith ala ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wa sallam malam ci da yawa yakan zo a saki kalman sunna fil hadith a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam a bisa abinda manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yake akai min alhadi na shari'a wal amali da aiki min zalika ma sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin haka akwai abin da ya tabbata daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa fi hadisi Abdullahi bin Amr bin al radiyallahu anhuma a cikin hadisin Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kare yadda a gare sa da mahaifinsa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yace faman raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata to baya cikin mabiyana me sababu rudul hadith idan an ce sabab urudul hadis dalilin da yasa manzo Allah yayi wannan hadisin daman a ka'idan malaman usul sun ce li wurudul hadis sababan zuwan hadisi akwai biyu eh, wato dalili biyu ne ibtida'iyun wa sababiyun haka kurun sai manzo Allah ya faɗi bayani shine ibtida'iyun sannan sababiyun wani abu ne zai faru sai manzo Allah ya faɗi haka to wasu mutane ne guda uku suka zo gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye na Aishatu yaya manzan Allah ke sallan dare Ta ce zai yi bacci ya huta can kashi ukun dare sai ya tashi ya tsalla. suka ce azumi ba sai ta ce wani lokaci zai yi azumi wani lokaci ma baya azumi sai suka ce wa ne mutum ai shi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai dan ce ai shi saboda ai manzan Allah an ga an gafarta masa zunubansa wanda ya a baya da wanda zai yi a gaba wane mutum mu ina ni daga yau na dinga azumi kullum azumi Ka na shi kenan ko na biyun kuma ya ce ina daga yau sallan dare tutur ba daga kafa daga farkon dare har zuwa ƙarshen dare shi sallarsa kenan na uku kuma sai ya ce ta to inda za ka yi sallan dare kuma za ka yi azumi in ka yi aure ai ba labari matarka za ta hana ka yin wa'annan abubuwan shi fa ba shi ba aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa gida sai na shi ta gaya masa wasu mutane guda uku sun zo na gaya musu ka annahum taqalluha kai ka ce sun rene ibadar ne da manzo Allah ke yi ka san mutane musamman ma dan Najeriya yana tunanin sai ka sha wuya a gutukunna ne ka fa samun shi daidai ko to sunna ba haka take ba ga ta takaitaita kuma gashi Allah zai karba manzo Allah sai ya hau minbari sai ce me yasa mu an su mutane ne da suke cewa kaza da kaza sai ce wallahi na fi ku tsoron Allah na fi ku takawa ina azumi kuma ina aji azumi ina bacci kuma ina tashi cikin dare in yi sallah sai ce wa atazawwajun nisa ina kuma auren mata sai ce an nikahu sunnati aure sunna ta ce faman raghiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata to baya tare da ni an idan ta zo akan ragiba bi ma'ana kyamata ne wa man rabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa bi ma'ana wanda ya kyamaci in an ta zo tana ɗaukan ma'anar kyamata ne amma idan an ne ba da ainun ba tana tabbatar da ne wato tabbas akan wannan aiki inni zanantu anni mulakin hisabiya ina da tabbas yau zan samu hisabi mai sauki ina fata an gane to saboda haka shi sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce duk wanda ya kyamaci sunnata kaga yanzu me yake nufi da sunna anan rayuwar ga baki ɗaya kenan ko kaga yana bacci sannan yana tashi ya sallah sannan yana aure ko ina fata an gane sannan yana azumi yana ajiyewa to rayuwar gabaki ɗaya ka ce kaftanta ita ce sunna shine manzala ce wanda ya kyamace ta to bana bana tare da shi sai malam yace fa sunnatu huna sunna a nan wurin wannan gaba ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wa sallam abinda manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance ne akai min alhaji wal amal na shiriya da aiki kaga hadisin mala ce Imam al-Bukhari ya rawaito sa cikin kitabun nikah ko babu targhib fi nikah babin da ke magana kan kwadaitarwa a yin aure hadisi namba ta dubu biyar da sittin da uku haka ya zo a cikin fatahul bari mujalladi na tara shafi na ɗari da hudu malam ya ce kuma wato imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad dinsa mujalladi na biyu shafi na 158 haka imamu ibnu abi asim ya fitar da shi a cikin as-sunnah ina fata an gane mujalladi na farko shafi na 31 kaji ya ce as-sunnah sunna littafi ne akan tauhidi amma kaji an ce mai ne as-sunnah zamu zo bayanin sa a gaba insha Allah sa'annan malai ce hadisi namba ta 62 kuma imamu din albani a cikin wato hamish na wannan ibn abi asim sunna nasa. ya ce isnadinsa ingantacce ne kuma waɗanda suka rawaito su dukkansu kullum siqat ala sharti muslim bi ma'ana a bisa sharaɗin da imamu muslim ya ginda ya zai fitar da hadisi a cikin sahihinsa ina fata an gane wannan kenan sai malam ya ce yace wa taridu suna bi ma'ana kullu ma uthira aw kullu ma uthira sallallahu alayhi wa sallam min al wal fi'li wat taqrir was sirah yace wa taridu sunna kalman sunna tana zuwa bi ma'ana da ma'ana kullama uthira 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam duk abinda aka samo ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min alqawli na furuci nasa wal ko aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wat ko kuma abinda aka yi a gabansa ya gani yayi shiru bai ce komai ba sai ce da kuma rayuwarsa gabaki ɗaya da ya gudana a ciki ina fata an gane kaga duk abin da maza Allah yayi mai sunna ce ina fata an gane maza Allah sallallahu alaihi wasallam in ya gama cin abinci ya ce alashi kwanan kaga iyayen suna sun Allah ya ji kansu ko sun raya ne wannan sunna mu kuma ba a boko ya hana mu eh boko ya hana mu sannan ne li'aqil asabi ya lashe ya su in ka gama cin abinci ka lashe kaga wani in yace aka ce ga tishu kai dan boko eh ga tishu wash eh clean your hand Eh. <laughs> ko ba ka bane kaga an hana ka raya ne wannan sunna wani ma an yanzu aka shi na zira ce kai wani ba kauye ne <laughs> haka ne za a ganka kama wani ba kauye alhali kuma suna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzan Allah ya ce mu yi kenan shi a ka ga wani yana cin abinci ka ga ga kishu an ajiye ma a gefe wai irin ka kai wayewa saboda turawa ka fike yi kai ma ka zama baturan dole a mu ba turawa ba ne mu musulmai ne muna fata an gane kuma tunda mu musulmai ne mu bi tsarin wa addinin mu shikenan mu huta an fahimci matsalan Allah ya samu dace to kaga wannan duk sunna ce wanda sannan kuma abincin ka in ya faɗi ƙasa za a ce ka kakkaɓe ka ci ina likitoci zai ce akwai jam haka ne ko zai ce ma akwai jam akwai bakteriya akwai waye fungi akwai waye duk zaka ɗiya aka maka su waye ya a yi haka ko tunda manzan Allah ya ce ka yi ba abin da zai cutar da saboda ma shari'u an shay'in illa wa maslahatuhu khalisa aw rajiha babu abinda shari'a ta ce kai dayan biyu ne ko dai maslaha ce tsantsa ko maslaha da ke ciki ya fi bannan da ke ciki ka san wa ka barwa abincin nan na kasa shedan shedan ka barwa zai ci tunda daman bai sami daman cin na kwanan ka ba saboda kayi bismillah to yanzu wanda ya fada kasa ka barwa shedan sai samu ya ci yanzu ka ciyar da shedan ina fata an gane to kaga wannan shine sunna to duk irin wa'annan abubuwan kaga mu ba mu dake shi komai ba ina ta an gane Allah ya samu daji. to duk wannan yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai ya ce wa shar'i wa din alladhi jaa fil qur'an karim sunna da kuma shari'a da kuma addini wanda ya zo a cikin qur'ani mai karamci da kuma sunna ai as-sunna bi ma'anaha ash-shamil malam ya yace abinda ake nufi sunna da ma'anarta gamammiya rayuwar gaba ki daya ta kunsa ina fata an gane wa min zalika qauluhu sallallahu alaihi wa sallam yace daga ciki fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa fi hadith al-irbad bin sariya radiyallahu anhu a hadisin irbad dan sariya abu najih Allah ya kara yadda a gare sa yake cewa manzon Allah ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah wannan hadisi manzo Allah yi ta ne bayan sallan asuba kaji sababiyun ko sallan asuba ne yana idan da sallan asuba sai ya juyo kamar yadda limaman mu wani lokaci in an idan da sallah zai tashi yayin mutane ne jawabi to manzo Allah da ya fara bayani sahabbai duk suka fashe da kuka saboda tasirin maganarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ya fara ce musu ku ji tsoron Allah kaji na farko kenan wasiya ce wanda Allah ya yi wa mutanen farko da mutanen ƙarshe ina fata an gane kana malami ne za a ce maka ka ji tsoron Allah kana ɗalibin ilimi ne za a ce maka ka ji tsoron Allah kana shugaba ne za a ce maka ji tsoron Allah ba sarake ne kai kowa a duniya an ce ji tsoron Allah saboda Allah ma ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah to waye kai da za a ce ba za ka ji tsoron ba za a ce ma ka ji tsoron Allah ba ka san babu wanda ke da matsala kamar ɗalibin ilimi wai za ka ce wai wane ne ke ce min in ji tsoron Allah kai waye ha <laughs> wai ɗalibin ilimi irin wani ya zo wuce ya irin ya zo wani abu zai ce wani a ji tsoron Allah sai ka ce wai ka duba wai wani ne ke ce min ka ji tsoron Allah to kai waye da za a ce ma ba za a ce ma ka ji tsoron Allah ba Allah ya ce wa manzo Allah ka ji tsoron Allah akwai mai tsoron Allah da kai manzo Allah a duniya to Allah da kansa ya ce ya ji tsoron Allah to kai in an ce ma ji tsoron Allah wasiyar mutanen farko ne da mutanen ƙarshe Allah ce wala kad wasaina alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah ce mun yi wasiya ga waɗanda suka zo gabaninku da kuma al'umman manzan Allah muka ce ku ji tsoron Allah to kuma me rage ina fata an gani to mu ji tsoron Allah sai manzo Allah ce wa alaikum bis sam'i wa ta'a na hore ku da jin umarnin shugabanninku da kuma yi musu biyayya ko da suna fasikanci suna shan giya suna zina suna caca suna luwaɗi manzan Allah ya ce ku yi musu biyayya matukar ba sun sa ku saba ma Allah ba ne kaga abin da ɗan Najeriya bai gane karatun bakin shi kullum ya ce ya gaya mu yi musu biyayya abin da manzan Allah ce mana kenan ko da suna zina suna caca suna shan giya suna luwaɗi duk abin da suka yi a kansu ne in suka ce ma yi kaza matukar ba sun ce ma ka saba Allah bane kabi ko da ba ka so haka manzo Allah ce satarawna min ba'di athara wa umurun tunkirunaha a bayana ce wa sahabbai da al'ummansa za ku ga fifiko shugabanni za su fifita kansa a kanku. muna zamanin ko ba ma ciki Sabai suka ce kai nasna'u ya rasulullah sai ce isbiru hatta talqauni fil haud ku yi hakuri da wannan fifikon da suka nuna suna ba kansa albashin da ba mai karban a duniya ko suna yin kaza suna yin kaza Allah ce ku yi hakuri har sai mun hada tafki na A hakurin nan me sunansa ibada waye sai mu yi shi idan kai tsaiko kai surutu zai canza zai kawo canji ba zai taba kawo canji ba Tunda ibada ne manzo Allah ce mu yi hakuri sai mu yi in muka yi hakuri Allah zai kawo mana mafita ko tunda mun bi umarnin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa innahu man ya'ish minkum duk wanda yayi rayuwa a cikin ku mai tsawo fa sayara ikhtilafan katira zai ga tsabani masu ɗumbin yawa fa alaikum bi sunnati to kaji wannan malamin zai zo ce ma abu kaza ba daidai bane na sunna eh yo abu kaza ma ba sunna bane bid'a ne kakka dauka sai manzala ce me alaikum bi sunnati ko ku rike sunnata sai ce wa sunnatil khulafa ar-rashidin da sunnan khalifofi na shiryayyu abu alaiha ku kama wannan sunna ta shirya ne khalifofi na da nawa shiryayyu bin nawajiz da tiraman haƙoranku kaga duk abin da ka sa ka gatsa shi da turmin haƙorinka ka san ba zai fita ba ko ko cizo ne yaro ya yi da turma kori sai a rike wajen an ko don ba zai yiwu a iya jan hannun ba amma in anan ne za a iya janye hannun amma in dai turmi ne sai dai an roke shi ya ɗaga ko ko kuma rike bakin an buɗa da ƙarfi to wato yana nuna maka ka rike shi gam gam kakka yi wasa da shi ka ga da mutane sun gane wannan karatun to da wani malami da zai zo ya ce maka sita shawwal ba sunna bane bid'a ne da baka ma wahala ba ko da kuma mutane ba su rudar da kansu ba shi sa manzo Allah ce ka rike shi dam dam ka kai wasa da shi ina fata an gane wannan hadisi Imam Ibn Abi Asim ya rawaito sa a cikin kitabu sunna mujalladin farko shafi na 29 babi na 16 hadisi namba na 54 sa'annan Imam Nasiruddin Albani a ta'liqin da yayi yace isnaduhu sahihun wa rijaluhu thiqatun sai yace kuma Imam Abu Da'ud ya fitar da shi a cikin babu luzumis sunna hadisi namba ta 4607 haka Imam Tirmidhi a cikin Kitabul Ilm babi na goma sha shida hadisi na namba ta dubu biyu da ɗari shida da saba'in da takwas haka imamu ahmad a cikin musanadinsa, mujallaji na hudu shafi na ɗari da ashirin da shida da kuma imamul baihaqi a cikin al'itiqad hadisi namba ta ɗari ɗaya da talatin da ɗaya sai ce fa sunnatu bi hadha al-itlaq sunna da wannan sakin kalman da manzo Allah ya amfani da shi a wannan hadisi kullama jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wa sallam shine duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi min alwahyi wa shar'i na wahayi da shari'a waddin da kuma addini walhadi hadi wal amal da shiriya da kuma aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa minhu amalul khulafa ar ya ce a cikin sa akwai aikin khalifofi shiryayyu wa hadha ashmalu min al-ma'na as-sabiq mala yace wannan maganan yafi ganewa akan ma'anar wanda muka karanta a baya na lugha ina fata an gane sai mu kwana anan in Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi akan gaban wa kazalika najidu anna salafa ko yutliquna as-sunna ala din wa shar'i insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk